gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya ja hankulan iyayen yara da su guji cire 'ya'yansu mata a makarantu suna masu auren wuri gwamnan ya yi wannan gargaɗin ne lokacin da yake jawabin bankwana ga wasu ɗalibai makiyaya da ke samun karatu a makarantar economy da ke cikin garin maiduguri da kuma gwamnatin jihar borno ta ɗauki nauyin su tun watanni bakwai da suka gabata ne dai gwamnatin jihar borno ta ɗauki nauyin karatun wasu 'ya'yan fulani makiyaya su talatin da biyar da za a baiwa ilimin zamani da na addini a wannan makaranta wanda a cikin waɗannan watanni suka tasan ma ɗari biyar da ashirin 25 sakamakon tururuwa da fulani ke yi wajen kawo 'ya'yan nasu ta samun wannan dama na ilimantar da 'ya'yan nasu an dai baiwa waɗannan ɗaliban hutu ne a jiya alhamis da kuma gwamnan jihar borno honorable bukash shatima ya sake rabawa iyayen waɗannan yara kayayyakin abinci don ci gaba da ciyar da 'ya'yan nasu a gidajensu kamar yadda gwamnatin ta ɗauki nauyi masu hakan a lokacin da suke karatu ina kiran ku don allah ku guji wa 'ya'yanmu mata aure da ba su kai lokacin aure ba don Allah ku bar su su samu ilmi wallahi kowane iyaye ya dauki 'yan matan nan da shekara goma goma sha biyu ya je ya aure da shi wallahi za mu sa wando ɗaya kafa ɗaya da sha wando ɗaya ba zai yi jama'a an koro ku daga northern borno kun shigo cikin garin maiduguri kun zama masu gadi nan da shekara ashirin aikin gadin ma ba za a samu ba to yaya za a yi da 'ya'yanku kuma ku 'yan kasa ne duk wanda ya ce ku ba 'yan kasa ba bai san me yake faɗi ba wani kakan shi ma nan borno aka haife shi dr muhammad sani albulature dai shine daraktan wannan makaranta na economy Abin mamaki da yaran da niyya za a kan cewa za a ɗauki yara talatin da biyar. Eh, saboda alherin da gwamna yake musu har suka kai hamsin har suka kai ɗari yau da in takaita ma magana muna da yara guda ɗari biyar da ashirin da biyar kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani bafulatani ya zo ya ce zai yi karatu a ba wa innan fulanin dama kawai ko sun kai dubu ma duk abin da ya shafi ɗawainiyar su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a ƙarƙashin jagorancinsa ta kasa yi musu ba su ma da iyayen waɗannan ɗalibai sun tofa lokacin bakin su suna mai cewa sunana Usman Usaini ka daga cikin iyayen yaran da aka kawo su eh, ina a cikin iyaye wanda ya kawo yaran sa makaranta ana na'am yayan fulani eh yayan fulani kai fulatani ne ni ma fulatani ne na'am menene aikin ka aiki na dai muga amma mun ga da kiwo ne sai kuma Allah ya shigo da mu gari to me ba ku kamar sha'awar kawo ƴaƴan ku karatu kai malam wannan ya wuce misalin da zamu faɗa irin da gwamnan na yayi mana a duniya ma gaba ba a taɓa yi ba sai godiya a wani wuri ma fulani koran su ake yi kuma mu a nan Borno za a ɗauka yaran mu a sa makaranta kamar akwai wani abin da kuke biya ne wallai kobo mu ba ma biya da abinci da inifo da takardu duk abun da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne kashim setima eh, yaran ka nawa suke karatu a nan ni yara na guda bakwai ne suke karatu a nan eh, suke su bakwai kuma kyauta suke duk kyauta suke kuma a gida za a je a dauko su to koya waɗannan ɗalibai suke ji ne game da irin wannan dama da suka samu a karo na farko a cikin rayuwarsu ga dai abin da wasu suke cewa Fatima Umar da a ina kike karatu a Islamiya ba baki a makarantar boko a ba na boko wannan karo da aka kawo ku nan ko eh eh waye ka ku ne mu eh yanzu kuna jin daɗin karatun ko? Eh muna jin daɗi muna yi. Me da me ake koyar da ku? a koya mana mas English, Arabic. Da sunanka? Abdullahi Sani. dama kana makaranta kafin ka kaka nan eh na yi allo dai karatun allo to suka sha'an kaka nan zaka yi allo da zaka yi karatun muhammadiya da kuma na boko eh duka ina yi to ya kake jin karatun wallahi yana shiga sosai kana fahimta eh muna fahimta wannan makaranta na Elke Lamide na ɗaya daga cikin tsofaffin makarantun da ke koyar da ilimin zamani da na addini da kuma suka kwashe shekaru arba'in da sai dan wani da wani ne kawai ke samun damar yin karatu ciki amma cikin ikon Allah sai ga irin wannan dama ta samu ga 'ya'yan makiyaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya